Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 19.16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau juma'a goma ga watan mayun shekarar 2019 biyar kenan ga watan ramadana Shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato shaɗin safe kenan agogon Washington DC kuka lalubo kai tsaye a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya. To Mahmud alamu na nuna cewa jam'iyyar ANC ta sake kama hanyar lashe zaɓe a ƙasar Afirka ta kudu a karo na shida. Wata ƙungiyar da ke taya gwamnatin Najeriya yaƙi da 'yan Boko Haram ta sako ɗaruruwan yara ƙanana don hana amfani da su a cikin yakin da ake ta ta'addanci. koriya ta arewa ta sake cilla wasu rokoki a daidai lokacin da amurka ke aika jigajigan jiragen yakinta zuwa gabas ta tsakiya don tunkarar iran karin labaran duniya kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa yayin da kotun sauran korafe-korafen zaben shugaban kasa ta fara aiki jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya ta yi wani korafi kan mai shari'a justice zainab bulka cewa wacce ita ke jagorantar zaman kotun ah, saboda haka suna zargin cewa tun da wannan karo ah, a apc ya lashe wannan zaben to Eh, akwai yiwuwar eh, suna gaba za a yi musu adalci ba. Za ku ji cikakken bayani to yayin kuma da takaddamar cinikayya tsakanin Amurka da China ke ci gaba da zafafa shin wani irin tasiri wannan jayayya za ta yi akan kasashen nahiyar Afirka? to kasashe irin su najeriya da kuma kasashen afirka su za su fa'idan abin ne saboda takunkumi da kuma wasu sha'ide da aka yi musu na kasuwanci da yarjejeniyar kasuwanci da aka kula ya koma akan wannan fada na manya ne muna tafi da shirin kuma wato duniya amurka da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko bari zahara aminu fage ta karanto mana labaran duniya sunana. sauraro Assalamu alaikum. Dukkan alamu na cewa jam'iyyar ANC wato African National Congress na dab da sake lashe zaɓe don ci gaba da riƙe kujerar shugabancin ƙasar a karo na shida a jere. Bayan zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi a ranar larabar da ta gabata. zaben dai shine na shida da aka taɓa yi a ƙasar tun daga lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar 1994 bayan samun sakamakon kashi 76 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a ranar juma'ar da ta gabata jam'iyyar anc wanda ita ce jam'iyyar shugaban ƙasar cyril ramaphosa ta samu kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. A shekarar 2014 jam'iyyar ANC ta samu kashi 62 cikin 100 na ƙuri'un. Amma ta taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma hauhawar cin hanci da rashawa ya ɓata wa jam'iyyar suna. Wanda ita ce jam'iyyar Nelson Mandela shugaban ƙasar na farko baƙin fata. waɗannan matsaloli sun haifar da wasu masu jefa ƙuri'a komawa zuwa jam'iyyun adawa jam'iyyar da wato democratic alliance ta samu kashi 22 cikin 100 na ƙuri'un kamar yadda ta samu a shekarar 2014 wata ƙungiyar matasan 'yan sa kai da ke goyon bayan yakin da gwamnatin najeriya ke yi da mayakan boko haram ta sako tarin yara da aka ce yawansu ya kusa 900. Bayanin da cibiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta bayar a yau Juma'a ya ce, Ƙungiyar 'yan banga ta sako jimillar yara 894 ne a garin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. a matsayin wani mataki na ganin cewa an hana gallaza wa yara da kuma saka su cikin ayyukan da ba su dace ba. Wani gagarumin jirgin ruwan jigilar jiragen saman yaƙi na Amurka haɗe da wasu jigajigan jiragen saman yaƙi ƙirar B-52 sun isa a yankin gabas ta tsakiya don shiryawa fargabar da ake da ita na watakila iran na shirin kai mummunan farmaki akan wasu kadarorin amurka da ke yankin wani kakakin rundunar sojin amurka din navy captain william urban ya gaya wa tashar rediyon nan ta murya amurka cewa a jiya alhamis ne jiragen yakin suka kammala isa yankin bayan da suka ratso ta mashigin sus kuma yanzu haka duk an tara su a ƙasar qatar babban kwamandan sojin amurka a yankin general kenneth frank mckenzie ya faɗa a nan washington cewa an kai tarin kayan yakin na amurka ne a yankin saboda wasu alamomin tsokana da aka gani daga bangaren iran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akwai alamar koriya ta arewa ta sake harba wasu rokoki masu linzami guda biyu masu karancin zango a cewar hukumar makwabciyarta koriya ta kudu wannan shine karo na biyu da koriya ta arewa take cilla irin waɗannan makaman a ƙasa da mako guda ɗaya daga cikin makamin ya yi tafiyar kilomita 420 yayin da makami na biyu ya yi tafiyar kilomita 270 a cewar rundunar sojan koriya ta kudu yayin da waɗan ke faruwa ne kuma ake ba da wani rahoto na daban da ke cewa amurka ta kame wani jirgin ruwan jigilar kaya na koriya ta arewa a wani lamari wannan shi'a a wani lamari wanda shine irinsa na farko da ya faru a daidai lokacin da ake dada samun zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu kan shirin kera makaman nukiliya na ita koriya ta arewa ɗin shi wannan jirgin ruwan na koriya ta arewa mai suna wise honest wanda kuma shine jirgin ruwa irinsa na biyu mafi girma kasar indonesia ce ta fara cafke shi a watan afrilu shekarar bara ta 2018 yana dauke da wani nau'i na gawayi mai daraja da aka ce kudinsa ya kai dala miliyan uku zai kai shi can indonesia ɗin daga baya ne a watan yuli hukumomin indonesia suka hannunta jirgin ga amurka sa'o'i kaɗan bayan da amurka ta yi ƙarin tsakanin kashi goma zuwa ashirin da biyar cikin ɗari na kuɗaɗen haraji da take ɗorawa kayan ƙasar china da ake shigowa da su amurka a yau juma'a shugaban amurka ɗin donald trump ya yi ta aika saƙonni a dandalinsa na twitter yana magana a kan lamarin a ɗaya daga cikin saƙonnin shugaban ya rubuta cewa mun yi shekara da shekaru muna asarar maƙudan kuɗaɗe da ba za su kasa dala miliyan dubu ɗari biyar ba a cuɗanyar mu ta kasuwanci da cana daga yau wannan ta ƙare da take mai da martani a kan matakin a yau juma'a gwamnatin ta cana ta bayyana jin takaici ta kuma ce ita ma tana nan tana nazarin ramuwar gayyar da za ta yi wa amurka sai dai china ba ta bayyana irin matakan da take tunanin ɗauka ba. a gaida ha aminu fage wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da kotun sauran korafe-korafen zaben shugaban kasa da aka yi a najeriya ta fara aiki jam'iyyar pdp mai adawa kasar ta yi korafi kan mai shari'a justice zainab bulka cewa wacce ita ke jagorantar zaman kotun jam'iyyar ta pdp dai na cewa ne mai gidan justice bulka cewa zababben sanata ne karkashin jam'iyyar apc mai mulki abin da ya sa ta ce tana da shakku kan ko za a mata adalci ɗazuna na tuntuɓi wakilinmu da ke abuja nasiru adam hikaya kan wannan batu inda da farko ya fara min da wannan bayani eh kwarai da gaske mahmud an riga ma an kaddamar da ko ita justice zainab gulkacewa wato shugabar kotun ɗaukar kara ta riga ta kaddamar da fara wannan shari'ar da sauran shari'u guda wajen sama da ɗari bakwai wanda jihar jigawa ce kawai ba a samu ko shari'a guda ɗaya ta karar zaɓe daga jihar ba jihar imo ita ta fi yawan shari'u to sai kuma wannan shari'a ta a ciko abubakar da yake kalubalantar ayyana shugaba buhari a matsayin ah, wanda ya lashe zaben da ya gabata to wani korafi da bangaren yan adawa na pdp ke nunawa shine mijin ita mai shari'a zinin bulkacewa din wato zababben sanata ne karkashin jam'iyyar pdp inda kan suke nuna korafin cewa akwai wato suna nuna kamar shakku kan yin adalci dangane da jagorantar wannan kotu kamar wani ƙarin bayani za ka mana dangane da hakan wato mahmud abin da ya faru shi ah, alhaji adamu gulkaciwa ah, dama shi ne mijin ita zainab gulkaciwa ya samu ah, lashe wannan zabe daga mazaɓar bauchi ta arewa wanda kuma abin da yan pdp ke cewa kamar yana da tasiri ainihin wajen yanke hukunce-hukunce da ita mai shari'ar ke yi saboda haka suna zargin cewa tun da wannan karo a pdp ya apc ya lashe wannan zaben to akwai yiwuwar suna gaba za a yi musu adalci ba wato tamkar abin nan ne da ya faru da ita amina zakari ta hukumar zabe da ake cewa tana da yan pdp kenan ke cewa ta da dangantaka da shugaba muhammadu buhari mm. har suka so su ce ba su yadda a ba ta mukami lokacin tattara sakamakon zaɓe ba To wannan korafin da yan pdp ke yi kenan suna ganin mijinta yanzu ma zababban sanata ne daga jihar bauchi to wannan ya sa suke tsari-tsarin to ba za a yi musu adalci a wannan shari'ar ba amma watakila kuma gudu da tunanin irin wannan abin da zai faru ya sa zainab din take gargadin duk jam'iyyun siyasa da ma lauyoyi masu kare waɗanda suke da kara a kotu cewa su hmm. guji riga malam masallaci wajen faɗan hukuncin watakila da zai iya fitowa hmm. hatta ma in jarida ma ta yi wannan gargadin ta watakila kotu za ta ɗauki mataki akan duk wanda ya ba da wani labari da ke nuna ga yanayin hukuncin da za a iya samu daga wannan shari'ar. wakilinmu da ke abuja ke kenan nasiru adami alhikaya a hirar da muka yi da shi to yayin da takaddamar cinikayya tsakanin amurka da china ke ci gaba da zafafa inda a yau gwamnatin amurka ta kara kudaden haraji kan kayayyakin china da ake shigowa da su nan amurka na tambayi mai fashin baki a fannin tattalin arziki malam yushau aliyu irin tasirin da wannan takaddama za ta yi kan kasashen afirka lura da cewa kasashen biyu su ne gagga a fannin tattalin arzikin duniya to a gaskiya wannan hudun eh, kasuwanci da ke tsakanin china da amurka wanda yana da tarihi mai tsawo kuma yana da faɗin gaske kuma ko da aka fara wannan yaƙi na kasuwanci wanda aka yi ta ƙare-ƙaren harajin fito to tun tunan dama mun yi hasashen cewa zai ɗauki lokaci mai tsawo ganin cewa su ƙasar china har riga ta ta yi girma sosai na ɗaya kenan na biyu kuma ta ba amurka kudaden bashi mai yawan gaske wanda wannan kudaden ta ba amurka bashi suna da yawan gaske wanda kuma duk can da aka zo aka yi wannan kare-kare saboda fadin tattalin arzikin china da kuma mu'amalar da china ta kirkiro mu da sassa na duniya ba zai yi ma amurka alkhairi ba saboda ita china ta riga ta gina tattalin arzikinta da wasu irin kayayyaki wanda take shigar da su kowane irin kasashe daraja-daraja kuma farashi-farashi sannan kuma wayan da suka yi shine kasancewa kudinsu na wato yuan sun riga sun masa tanaji ta yadda duk yadda aka yi da kasuwanci a kan dala zai kasance kayan su zai zama yana da sauki saboda haka duk harajin da za a sa na china zai fi zama zai fi yin tasiri akan na amurka idan na fahimce ka dai kana nufin kamar amurka ta taro faɗan da ƙarfin ta kenan su waɗanda suka ƙirƙiro wannan faɗa wato kamar su jami'an tattalin arziki na donald trump wanda suka riga suka samar da yanayi na faɗa to sun samar da yanayin da amurka ba za ta yi tasiri ba sannan a ƙarshe duk abubuwan da china take so ta siyar tunda ba wai siyarwa ne kawai ba china ta riga ta wani abu da yake da matsala shine wato a gane fasalin abubuwan da ake bukata to china ta ci study wato consumption pattern abin da amurkawa suke so kuma ba za su iya yi ba shi ba saboda haka waɗanne abubuwa dole sai ta yi shi ta kai shi cikin amurka sannan kuma dala duk karfin da za ta yi da ita china za ta ci riban karfin wannan kuɗi tun da ko da ita kuɗin china tana rage girman sa saboda kayayyakin da ta shiga cikin duniya. Mm. to a malai shau wannan lamari ta yaya zai shafi kasashen nahiyar afirka wato kamar na magana akan abin da ya shafi alfanu ko rashinsa a wannan takaddama da ake tsakanin kasashen nan biyu. mu za mu ci riban faɗan ne saboda a ƙarshe abin da ke faruwa in kamar da aka ce idan idan idan giwaye biyu na fada to ita ciyawa ita ce za ta wahala to ba haka yake ba a wannan tsari idan waɗannan giwayen manya-manya suna fada da china da amurka to kasashe irin su najeriya da kuma kasashen afirka su za su ci fa'idan abin ne saboda takunkumi da kuma wasu sha'ido da aka yi musu na kasuwanci da yarjejeniyar kasuwanci da aka kula duk ya koma akan wannan fada na manya ne wanda kuma a ƙarshe ni za mu iske muna duk wannan tarin da aka sa musu shi tsakanin kasuwancin su kayan su zai yi tsada ne mu kuma kayayyakin da muke siya ta hannun china ta wasu kasuwanni kayayyakin da zai zama yana da arha wanda zai ci gaba da taimakon talakawan kasashen afirka in ka ɗauki misali kamar abubuwan hasken lantarki wanda wutar lantarki bai zama a cikin kasashen afirka za ka iske cewa kowa na kokari ya ce tocila ya ce fitila wanda duk an shi hawa hawa hawa duk iya rashin karfinka sai ka samu na daidai ka. Malam Yisho Ali mai fashin baki a fannin tattalin arziki kenan masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Amurka a nan birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 11 safe ne da minti 17 ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan makon zai ta'allaka ne kan takaddamar cinikayya da ke ci gaba da ta'azzara tsakanin Amurka da China. A daidai lokacin da a yau ake sa ran shugaba Trump zai kara kudaden haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga China zuwa Amurkan. Sunana Mahmud Lalo. yayin da amurka da china ke neman bakin zaren yadda za a cimma matsaya kan takaddamar cinikayya da ke ci gaba da kamari a tsakanin kasashen biyu a yanzu haka firayim ministan kasar ta china liu he na nan a nan washington inda yake ziyara domin ganin an tattauna da hukumomin na washington dama dai a yau juma'a amurka ke shirin kara haraji daga kashi goma zuwa kashi ashirin da biyar akan kayayyakin kasar ta china da ake shigowa da sunan amurka waɗanda kudadensu ya kai dala amurka biliyan 200 kamar yadda wata sarwa da ta fito daga ofishin harkokin cinikayyar amurka ta nuna a ranar laraba kuma shugaba trump ya jaddada hakan a shafinsa na twitter karin da zai fara aiki ne yayin da ziyarar ta firayim minista liu ta shiga kwanaki na uku amma masu hasashe na ganin hakan ba zai hana cimma wata matsaya ba kamar da shugaba trump ke nuna alamu gen shuan shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta china As far as the Sino-US economic and trade negotiations. Yace dangane da abin da ya shafi tattaunawa da ake karkashin hulɗar tsakanin Amurka da China, wato Sino-US a turance, kowa ya san cewa an yi zaman tattaunawa har sau goma kuma an samu ci gaba sosai. To tuni dai hukumomin Washington suka fara cajin wasu kayayyakin China da kashi 25 na kudaden duti. Kayayyakin da kudin su ya kai dala biliyan hamsin Yayin da ita ma China ta saka wasu kudaden haraji akan kayayyakin da Amurka ke shiga da su China da kudin su ya kai dala biliyan 110. David dollar. mai sharhi ne kan harkokin kasuwancin ƙasar china a cibiyar nazari ta brookings institute I think the president is a little bit frustrated that it's taken a while to get a deal. Uh, he's trying to get the best possible deal. And I think he's also playing to his base. He wants people Yace ina gani shugaba Trump ya dan harzika ne saboda ya ga an kwashe tsawon lokaci ba a cimma wata matsaya ba. Hakan yasa yake kokarin ganin ya samu abin da yake so. sannan ina ganin yana daukan waɗannan matakan ne saboda ya faranta wa magoya bayansa yana so ya nuna wa mutane cewa yana matsawa china matuka saboda idan har aka cimma wata yarjejeniya a wannan mako sai ya bugi kirji ya ce ya samu abin da yake so saboda ya nuna wa china matsin lamba so that if there is a deal this week then he's going to be able to say I, I got the best deal possible I was really tough on that To ga dukkan alamu dai sakon twitin da shugaban Trump ya aika kan karin haraji akan kayayyakin na China a farkon makon nan ya girgiza kasuwar hannayen jarin duniya inda masu saka hannayen jarin ke ci gaba da ɗarɗar kan makomar wannan takaddamar cinikayya. Jacob Parker shine shugaban majalisar harkokin kasuwancin Amurka da China Uh, ya ce idan a ƙarshe suka yi nasarar cimma wata matsaya, dole sai sun fuskanci yadda 'yan ƙasar China za su ji da wannan yarjejeniya domin 'yan ƙasar za su kalli lamarin a matsayin China ta miƙa wuya buri ya hau. china kamar kowace ƙasa na da irin nata siyasar to duka ƙasashen biyu wato amurka da china na da abin tunƙaho ta fannin tattalin arziki inda har aka yi hasashen cewa nan da wasu 'yan watanni shugabannin kasashen biyu za su haɗu a yi bikin rattaba hannu kan wannan yarjejeniya to yayin kuma da ɓangarorin biyu ke kore zargin da wasu ke yi na cewa suna amfani da wannan takaddama domin cimma wani buri ne na daban a nata ɓangaren gwamnatin shugaba trump na da wasu bukatu da suka haura na cinikayya a cewar david dollar na Brookings institute Uh, not only is the United States looking to China to help with DPRK, but the U.S. is also asking China to cut back on its. Ya ce baya ga bukatar da Amurka ke nema kan China ta taimaka mata da batun Koriya ta Arewa, tana kuma so China ta rage adadin man da take saya daga hannun Iran a wani matakin na dakile hanyoyin samun kudaden kasar. Saboda akwai wasu fannoni da Amurka ke bukatar taimakon China baya ga batun takaddamar kasuwanci. ina ganin wannan na tasiri akan wannan cinikayyar. And I think that definitely affects the trade. To a dai ranar Lahadi kafar yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Arewa ta nuna shugaba Kim Jong-un yana kallon wani gwajin harba makami mai linzami a karan farko tun bayan kusan shekara ɗaya da rabi. Gwajin makamin na zuwa ne watanni biyu bayan da tattaunawar da aka yi tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa kan batun wargaza makamanta ya gaza samun nasara. masu haro da aka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri musamman julie latest gresham ni mahmud lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To tuni dai sabon matakin ƙara kudaden harajin ya fara aiki tun da misalin shabin daren yau juma'a yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce, "Hakika idan dai har haramta hawa babura a wasu jihohi bakwai da ke fama da matsalar tsaro da rundunar sojan Najeriya ta yi zai taimaka wajen samar da tsaro a jihohin to muna goyon bayan haka ɗari bisa ɗari idan kuma ba zai taimaka ba to za mu iya cewa da sake. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Salihu Isa, ƙaramar hukumar Kamba, jihar Kebbi a Najeriya. kuma ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Kirkiro da wasu sabbin masarautun yanka biyar da gwamnatin jihar Kano take sanyi idan har babu siyasa ciki ko don cimma wata manufa hakan ya yi daidai da fata Allah ya sa yin hakan kwalliya ta biya kuɗin sabulu da soso. Sai kuma sako daga Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa ita kuma ta ce salam voa hausa zanga-zangar da mata ke yi a najeriya kan nuna fushi da abin da suka kira take haƙƙinsu da ake yi a ƙasar ya yi daidai shi kuma abdulmutallib mande magarya a jihar zamfara ya turo saƙo cewa yunkurin kirkiro sababbin masarautu har guda hudu a jihar kano samsam ba ma goyon bayan haka duba da yadda siyasa ce aka saka a cikin al'amarin ya kamata a daina sanya siyasa a cikin lamuran masarautu a bar wa masarautu darajarsu su ma masarautun su daina tsunduma kansu cikin siyasa don tsira da mutuncinsu yan siyasar mu ku dinga sara kuna ɗiban bakin gatari mu na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga alhaji mele sufari shi kuma ya ce assalamu alaikum muryar amurka matakin da gwamnatin jihar kano ta ɗauka na ƙara masarautu guda hudu bai zo mana da mamaki ba domin mun san cewa siyasa ce take tasiri to madalla a ci gaba da aiko mana da saƙonni. ta madalla yanzu kuma albarkacin watan azumin ramadana ga nasihar malamai bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmai sunana ibrahim muhammad fadl limamin masallacin galadimawa nan amsco estate nan birnin tarayya abuja abinda nake so in jawo hankulan ma yan uwa musulmi shine falala na wannan wata mai albarka wata mai girma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisi ingantacce disul kudusi yake cewa dukkan aiki na dan adam aiki wato zai koma gare shi ladan allah ta'ala idan mutum yayi sai a ba shi goma zuwa har 700 ana nan nan masa amma azumi wannan na Allah ne subhanahu wataala ubangiji ne zai yi sakayya da shi saboda haka duk mai yin azumi to yin azumi din nan sila ne tsakanin bawa da ubangijinsa sannan kuma azumi din nan ya tara nau'i na hakuri ga baki daya hakuri wajen da'a ga Allah subhanahu wataala hakuri wajen sabon Allah subhanahu wataala sannan kuma haƙuri wadda Allah ta'ala ya kaddare ka da shi saboda haka watan alkur'ani watan salloli watan sadakoki watan da mutum zai na filfili watan da mutum kullum gara basa yake ji farkonsa rahma tsakiyarsa tuba karshensa intar da mutum daga wuta so Allah subhanahu wa ta'ala samu dace saboda haka mu ribanci wannan wata kar a ce wannan watan sha wuce ba a gafarta mana ba ba a yantar da mu daga wuta ba sau da dama mutane suna azumin ci da sha barin ci da sha amma azumin bai kai ko ina ma'ana bai tasirantuwa da shi don kasancewa mutum yana yi ne da jahilci mutum yana yi ne al'adance mutum yana yi ne ba tare da ya san muhimmancinsa ba kawai shi bari ci da sha wannan shi ne a wurinsa yin azumi da duk wanda ya ɗauki wannan azumi ba zai tasirantu da shi ba domin azumi yana tasiri ga mutum duk lokacin da an ce azumi ya zo har kai azumi ya wuce to alamu cewa ayyukan bawa karbabbe shine ayyukansa zai canju irin kafin zuwa azumi kamar karya ko yi da mutum ko annamimanci ko eh, ayyuka na asha duk gaba ke da za su takaitu idan aka gabawa eh, irin wannan to alamu cewa azumi ya yi tasirin da shi saboda haka mu yi azumi tare da ikhlasi mu yi azumi tare da cewa ubangiji subhanahu wataala ya zama karbabbe a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka mu dukufa da addu'a lokacin da muke bude baki sannan kuma goma na karshe akwai daren lailatul kadiri dare ɗaya ne wanda in mutum ya samu to kana ibada na shekara tamanin da uku dare ɗaya ne daga wannan duk ba sa ne allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace allah ya sa mu azumci wannan azumin mai albarka allah ya sa allah subhanahu wa ta'ala ya zama ibadunmu wato ya zama karbabbe a wurin allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da nake so in fadakar da mu sunana ibrahim muhammad fadul cib imam na masallacin galadimawa nan amsko abuja assalamu alaikum wa barakatuh To Allah ya sa mu dace yanzu kuma ga labarai a takaici. Koriya ta kudu dukkan alamu na nuna cewa jam'iyyar ANC wato African National Congress na dab da sake lashe zaɓe don ci gaba da riƙe kujerar shugabancin ƙasar a karo na shida a jere. Bayan zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi a ranar larabar da ta gabata. zaben da shi shine na shida da aka taɓa yi a ƙasar tun lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar 1994 wata ƙungiyar matasan 'yan sa kai da ke goyon bayan yaƙi da ke goyon bayan yakin da gwamnatin najeriya ke yi da mayakan boko haram ta sako tarin yara da aka ce yawansu ya kusa 900 bayanin da cibiyar yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta bayar a yau juma'a ya ce kungiyar 'yan banga ta sako jimillar yara 894 masu haro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan allah kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah kai mu kada ku manta za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu madadin zahar aminu fage da ta taya ni gabatarwa sai kuma tadi da haɗa shirin baki ɗansa da kuma mu aidin Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC da fatan za a sha ruwa lafiya. Yanzu ga shirin yau da gobe.